ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana 1443 allah ya sake juyo da mu wannan wata mai albarka muna roƙon allah da ya ba mu ƙarfin gwiwa da kuzari wajen kaɗaita shi da bauta da neman kusanci a wajensa Allah ya datar da mu da ayyukan alkhairi Allah ya azurta mu da karɓan ayyukanmu Allah ya gafarta mana laifuffukanmu Allah ya gafarta mana laifuffukanmu Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su zama yantattu a cikin wannan wata daga wuta waɗanda suka rigaye mu Allah ya gafarta musu Allah ya ji kansu da rahama Allah ya sa in aljanna ne babban limamin wannan masallaci namu marigayi alhaji amadu allah ya gafarta mishi allah ya sa kwanciyansa ya zama hutu ne gare shi allah ya yi zurriyarsa albarka mu da muke raye allah ya kyautata ƙarshen yau insha allahu za mu fara gabatar da darasi na tafsirin alkur'ani a cikin wannan masallaci mai albarka na s19 wannan shekaran mun zaɓi mu ɗauko tafsirin alƙur'ani daga suratul isra suratul isra sura ce makiya yana daga cikin manyan darussa da suratul isra'i take karantaswa shine tabbatar da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi Muhammadu manzon Allah ne suratul isra'i ta yi gamsasshen bayani game da alkur'ani cewa saukakken littafi ne daga Allah Allah ya saukar da alkur'ani domin a shirya da bayi zuwa ga hanyoyin alkhairi duniyarsu da lahirarsu suratul isra'i ta yi bayani game da banu isra'ila da kuma abubuwan da ya faru da banu isra'ila na afkawa cikin saƙon allah da suka yi da kuma abin da ya biyo bayan wannan saƙon allah tsari ne na allah wadda baya canzawa babu yadda za a yi wata al'umma ko wani mutum ya shiga cikin saƙon allah dumu-dumu kuma ya zauna lafiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba a taɓa samu saƙon allah da zaman lafiya ba har sai dai kuma idan al'ummar ba mai rabo bace to nan kuma sai a mata istidraji suratul isra'il ta ja hankalin bayi game da natsuwa da tsayuwa wajen kadaita Allah subhanahu wa ta'ala da bauta suratul isra'i ta tunasar da bayi ni'imomi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ni'imtar da su akan bayinsa abin da ke wajibi akan bayi shine godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kadaita Allah da bauta shi kadai ba abokin tarayya muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka cikin waɗannan darussa da za mu gabatar allah ya karɓa mana allah ya datar da mu daidai kuma ya ba mu ikon aiki da shi to sai allah ya ce سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير wannan aya ta farko a farkon suratul isra ta yi bayani game da isra'i da Allah ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa baitul maqdis sannan aka yi ni'iraji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga baitul maqdis zuwa saman sama ta bakwai inda a nan Allah ya bashi waɗannan salloli da muke yi guda biyar a cikin kowane dare da wuni ya tabbata a cikin hadisin Bukhari, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce furija an saɗafi baiti wa ana bi makka annabi ya ce wata rana ina kwance a makka a wata riwaya a gidan ummuhani yar uwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ga abu talib a wata riwaya a cikin alhijir annabi ya ce fafurija an sakafi baiti sai aka yayi saman ɗakina annabi ya ce ina kwance ina bacci sai na ga an yaye ɗakin da nake kwance a cikinsa fannazala jibrilu annabi ya ce sai na ga mala'ika jibril ya sauko cikin ɗakin mala'ika jibril na sauka sai ya ɗauki manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya tafi da shi masjidul haram Fa faraja an sadari sai ya buɗe ƙirjina sun magasalahu bi ma'i zamzam sai ya wanke kirjin da ruwan zanzan ya ce ya zo da wani akwashi a hannunsa wadda yake cike da imani da hikima ya ce bayan ya tsaga kirjin nawa sai ya ɗura wannan imani da hikima sai ya mayar ya ɗinke sai ya gyara alaihi salatu wassalam ya ce sai aka zo min da burak annabi ya ce wata dabba ce fara wacce bata kai alfadari girma ba amma ta ɗara jaki kaɗan annabi ya ce wannan dabba burak tana sanya kafanta ne a iya inda ganinta ya ji duk inda za ta iya hanga to za ta sa kafanta a iya ganinta in ta sa kafan to kafa na gaba in ta daga shi ma za ta sa shi ne a iya inda ganinta ya tuki annabi ya ce sai aka dora ne akan wannan bura annabi ya ce sai aka nufi baitul maqdis da ni bayan mun isa baitul maqdis a cikin wannan dare annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce sai na je na daure wannan burak a inda annabawa suke daure hawan su, domin baitul maqdis kamar wata cibiya ce ta annabawa akwai turke da duk wani annabi da ya zo wajen da abin hawa to a wannan turken yake ɗaure abin hawansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni sai na je na ɗaure na wata guwar a wannan kututturen a wannan maɗaurin da annabawa suke ɗaure nasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na wuce na shiga masallacin baitul maqdis na yi nafila raka'a biyu annabi ya ce ina gama nafilan na fito sai na gama la'ika jibril ɗauke da waɗansu kofuna guda biyu ɗayan giya ne a ciki ɗayan madara ne a ciki amma a lokacin ba a ma haramta shan giyan ba annabi sai ce ma annabi ka zaɓi guda ɗaya annabi ya ce na duba na kalli giya na kalli madara annabi ya ce sai na ɗauki madara sai mala'ika jibril ya ce asabtal fitira da giya ya ɗauka da wata ba wannan labarin yanzu ake yi ba ya ce ka dace da fitira al'ummarka ta dace da fitira a wata riwaya a wannan karon allah ya tara mishi annabawansa ya musulmanci kafin aka haura da shi mai iraji zuwa karɓo sallah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 ya ce sai na ga annabi adam alaihi salatu wassalam ya ce annabi adam ya mun addu'ar alkhairi ya ce ɗaɗan albarka allah ya maka albarka ya ce annabi adam ya samin albarka ya mun fatan alkhairi ya ce sai muka wuce annabi adam sai muka doshi sama ta biyu muna isa sama ta biyu annabi eh, mala'ika jibril ya kwankwasa sama ta biyu aka mishi irin tambayar da aka mishi a sama ta ɗaya ya amsa aka buɗe ya ce ana buɗewa sai ga annabi yahaya da annabi isa alaihi salatu wassalam domin dama su annabi isa da annabi yahaya 'ya'yan innoni ne da mamar annabi isa da mamar annabi yahaya ya ce da kanwa ya ce suka min addu'a suka min fatan alkhairi suka samun albarka annabi ya ce sai muka wuce su sai muka haura sama ta uku aka yi mana tambayoyi irin wadda aka yi a samomin da muka wuce a baya aka buɗe ya ce sai ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam annabi yace amma an yi kyauka e kasan shi mata ma da suka ganshi suka ce ma hadha basharan وقطعن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك lokacin da suka ga annabi yusuf alaihi salatu wasalam suka ce wannan ba dan adam ba ne kyau haka suka ce wannan sai dai mala'ika mala'ikan ma mai daraja a cikin mala'iku ya ce annabi yusuf alaihi salatu wasalam ya sa mini albarka muka yi bankwana muka wuce muka je sama ta hudu an mala'ika jibril ya kwankwasa aka bude ya ce sai ga annabi idris alaihi salatu wasalam dama allah ya ce wa rafa'anahu makanan aliyya ya ce annabi idris alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka muka yi bankwana muka wuce muka je sama ta biyar aka buɗe ya ce sai ga annabi harun alaihi salatu wassalam ya sa mini albarka ya mini fatan alkhairi muka wuce muka je sama ta shida sai ga annabi musa wa kallama allahu musa taklima e shi annabi musa aya ne a harkar gwagwarmaya suka ce idan ka bibiyi tarihin annabi musa da labarinsa domin yana daga cikin annabawan da kissansu ya fi zuwa a ƙur'ani idan da za ka karanta tarihin annabi musa a natse ka ga yadda rayuwarsa ta gudana da yadda ya yi faɗa don tabbatar da gaskiya da yadda ya yi faɗa da masu yaƙan gaskiya da yadda ya samu tabbatuwa suka ce ko baka da mai faɗa za ka zauna lafiya a rayuwa shi yasa ko annabi sallallahu alaihi wasallam aka cutar sai ya ce rahimar lahu musa sai ya ce allah ya ji kan annabi musa faqad udhiya bi akthara min hadha fa sabara yace an cutar da shi sama da irin wannan cutar wanda aka minin yace kuma yayi hakuri kuma ya ci nasa annabi musa alaihi salatu wasalam annabi ya ce shi ma ya sa mini albarka ya mini fatan alkhairi muka wuce muka je muka kwankwasa sama ta bakwai aka bude ya ce muna hawa sai ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya ce yana jingina a jikin baitul ma'amur ya ce wannan masallaci na baitul ma'amur yana can sama ta bakwai wannan masallaci annabi ya ce duk rana mala'iku dubu saba'in suke sallah a cikin masallacin idan sun fita sun tafi sun tafi kenan har ranar alkiyama ba za su dawo ba gobe ma waɗansu dubu saba'in ne da su shiga su yi sallah in sun fita sun tafi sun tafi kenan har ranar alkiyama jibi ma tun da allah ya shimfiɗa sama haka ake yi har tashin alkiyama yanzu don allah kai don baka yi sallah ba akwai wata matsala wallahi ba masana ai an ramma daga ran da mutane suka gane kowa na yi wa kansa ne wallahi kowa ya huta idan aka kira sallah ka tashi ka tafi sallah kana daddan na wayanka wallahi da ka yi kuka kai nadama akan haka don wa kanka kake yi wa wa kake yi wa wa kake yi wa duk abin da muke yi wallahi ba abin da wai Allah yake da riba ko faduwa a ciki duka abin da muke yi muna yi kanmu ne in kaga mutum na kyautatawa yana mutuntawa ya tsaya akan imani ya tsaya akan sunna ya guji bid'a ya tsaya akan ayyukan alkhairi sai yake yiwa. wanda ya munana sai yake yiwa. Allah wadatacce ne ya ce annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ya min addu'a ya min fatan alkhairi ya sa mini albarka ya ce muka wuce da mala'ika jibril sai da muka isa sidiratul muntaha ita sidiratul muntaha nan ne iya wajen da ake taka ma kowa birki ilaihi yas'adul kalimut tayyib wal amalu ya rufa ko ayyuka aka ɗauka da su duk abin da za a haura da shi sama in ya je gun agun yake tsayawa a karba Allah in zai saukar da wahayi daga gun ake karɓa a zo da shi ƙasa amma ba a wuce wannan waje annabi ya ba da labarin sidratul munta yadda bishiyar take idan ta kaɗa ya ce sai ta canza kala annabi ya ce banda allah ba wadda ya isa ya siffanta maka kyan wannan bishiya aka ba ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗannan salloli da muke yi guda biyar a wuni amma lokacin da allah ya bashi salloli hamsin aka farlanta mana a cikin kowane dare da wuni kenan da yanzu kaga kusan duk minti sha biyu ko sha biyar akwai sallah eh. bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karɓo waɗannan salloli ya sauko tare da mala'ika jibril sai annabi musa ya tsare shi ya ce mishi me aka farlanta ma al'ummarka ya ce sallah guda nawa ya ce hamsin ya ce in baka shawara ya ce eh. ya ce ka je ka roƙi allah alfarma ya rage sallolin nan ya ce ina da working experience akan banu isra'ila eh. ya ce mun buga da banu isra'il ya ce ka je a rage annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya koma aka rage ya dawo annabi musa ya ce ka koma a rage ya koma aka rage ya dawo annabi musa ya ce ka roki allah ya rage maka ya koma har aka dawo waɗannan guda biyar ya ce an yi baka koma a ɗan rage bai ce wallahi ina kunyar allah alaihi salatu wassalam allah ya ce mishi ku je ku yi biyar ɗin zan dinga bayar da ladan hamsin din duk sallar azahar idan kai azahar ka sallame ladan azahar guda goma da abaka idan kai la'asar ka sallame ladan la'asar guda goma da abaka dukkan waɗannan salloli adadinsu an rage amma allah bai rage ladan guda hamsin ɗin ba ai kaga wadda bai sallah ya yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka dawo da mala'ika jibril zuwa baitul maqdis daga nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aka dawo da shi makka ya zo ya karasa wayan gari a garin makka bayan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dawo gida to kuma sai ya fara tunanin yadda za a yi kare jini biri jini da mutanen makka wannan labari ya ba su su yadda asalin labarin da sun gaskata ma gaskiya ne ba su yadda ba bare abinda zai ɗauki hankali irin wannan annabi yana zaune ya koma gefe da safe yana tunanin ta ina zai bullo ma isar da wannan sako cewa an farlanta ma al'ummar waɗannan salloli biyar kuma ga hanyar da aka farlanta isra'i da mi'iraji ya yi ya je ya karɓo su yadda zai isar da saƙon a yadda da sakon annabi ya ce ni tunkan kan na isar da saƙon na yanke ba da su yadda ba wadda ba su gaskata saƙon da aka ba shi a ƙasa ba sa yadda da wadda aka ba shi a sama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana zaune sai ga wannan makiyin allan abu jahalin ya zo wucewa sai ya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a zaune sai ya zo ya same shi ya ce mishi muhammadu akwai wani labari ne annabi ya ce mishi akwai akwai ya ce mishi mai ya faru ya ce mishi jiya da daddare an yi isra'i da ni tafiya cikin dare zuwa baitul makadis daga baitul makadis na haura sama ta ɗaya ta biyu ta uku har ta bakwai har sidiratul muntaha har sai da annabi ya ji kes kes kes na alkalabi ya ce an farlanta mana salloli guda biyar da abu halin ya ji sai ya ce ma annabi yanzu wannan labarin in na tara mutane da ka iya gaya musu wai a hakan shi ya yi dabara ne karya musa jama'a su zo annabi ya canza baki saboda haka sai ya tabbatar abu na farko bai musa ba sai ya ce amma yanzu in na tara mutane za ka iya faɗa musu wannan magana annabi ya ce kwarai da gaske sai ya juya ya tafi majalisa majalisa daba daba ya yi gangamin shawa ya ce su zo akwai labari aka zo aka taru wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma annabi ka gaya musu abin da ka gaya mini annabi ya ce na gaya mishi ne jiya da daddare ubangiji ya turo mala'ika jibril ya ɗauke ni mun tafi masjidul aqsa daga nan masjidul haram aka wuce da ni sama ya ba da labarin duk abin da ya faru ya ce kuma a daren na dawo makka aka wayi gari da ni yana faɗin wannan daga masu buga hannu daga masu riƙe kai daga masu dariya eh shi ya sa idan harka ta karanta suwa ce ta da'awa ce ɗaya daga cikin abinda za ka ma kanka sutura don ka huta ka cire maganan gamsar da mutane in baka ajiye wannan ba wallahi karatu ba zai yiwu wai ka ce kowa sai ya yaba kowa sai ya yarda kowa sai ya gamsu ɗaya daga cikin aikin mai da'awa mai karantaswa in yana so ya zauna lafiya ya ajiye maganan wai zai gamsar da mutane ya ajiye maganan gamsar da mutane kan nufi allah kawai abin tuntuni tuntuni allah a ƙur'ani har sai da ya ce a tawasau bihi wai wasiya wai karyata annabawa karyata manzanni ya kansu jifansu da miyagun maganganu allah ya ce wai kafirai wasiya suke ma junansu ne kamar wannan al'ummar in da su mutu sai su ma na baya wasiya kuma ku rike abu kaza jama'a mun fahimta to shi kuma annabi dama tunanin da yake yi ta wace hanya zai isar da sakon to in sai aka je aka taro su aka kawo su shi ba an bashi target ba annabi sai ya gaya musu ya ce musu ga abin da ya faru cikin isra'i da mi'iraji ga abin da allah subhanahu wa ta'ala ya farlanta mana suka dinga buga hannu waɗansu suna mamaki waɗansu suna ƙaryatawa waɗansu suna riƙe kansu waɗansu suna faɗan abin da suke faɗa har akwai waɗanda suka yi imani a farko waɗansu ma suka ce sun ridda sun fasa to 'yan gulma sai aka tashi aka yi gidan saidina abubakar suka je suka samu sayidina abubakar suka ce mishi to yau fa ga abinda mutumin ku ya zo da shi ya ce musu wa suka ce annabi muhammad alaihi salatu wasala me ya faru ga labarin da ya bayar ya faru da shi a da daddare kuma a jiya da daddaren ya dawo maka sayidina abubakar ya ce in dai ya faɗa wallahi da gaske daga lokacin aka fara ce mai siddiq sukan ce mishi wai kai abubakar duk abin da annabi ya zo da shi wai kai sai ka gaskata to kai ka dinga tsayawa sai ka je kai ma ka ji da kunnen ka ka ji dalilai mana ya ce in bi allah sai na ji dalili in bi allah ya ce ai tunda annabi ne ya faɗa ko ya gaya mun dalili ko bai gaya mun dalili ba ya ce allah ne ya aiko shi والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذي جاء بالصدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به سيدنا أبو بكر saboda ka sayyidina abubakar shi bai iso ma ya ji labarin daga bakin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba yace in dai ya fada na gaskata to ana cikin wannan turka-turka sai waɗansu daga cikinsu sai suka ce a'a to me abin ɗaga hankali a ciki ai inda ya ce ya je da wane da wane da wane irin suwa ne manyan 'yan kasuwa ne suna kai kawo a wannan ƙasar tunda mu mun san bai taɓa zuwa ko ina ba a kira su su zo su mai intabiyu ba ya ce ya je ba shikenan a zo a gwada shi aka kira su suka zo suka sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a gaba suka ce ka je baitul maqdis ce ya je baitul maqdis wace hanya ka bi da za ku je baitul maqdis ce hanya kaza suka ce to za mu mai ka tambayoyi ce bismillah suka ce idan aka tashi daga waje kaza zuwa waje kaza menene a daidai waje kaza annabi sai ce musu abu kaza ne a waje kaza daga hanya kaza zuwa waje kaza menene a waje kaza annabi sai ce musu abu kaza ne a waje kaza har aka isa masjidul akasa suka ce kwatanta mana masjidul akasa ya ce fiskarsa na waje kaza gefensa na waje kaza to ta bayansa waje kaza yaya yake annabi ya ce fadhahabtu an atu ina ta musu misali ina kwatanta musu fama ziltu an atu hatta tabasa alayya ba'dun na'ati ya ce har waɗansu abubuwa suka fara rikice mini domin tafiyan dare ne ba komai ne na gan shi ƙarara irin yadda suke mun tambayoyin keke da keke ba ya ce to har na fara samun damuwa wajen bayanin abinda suke tambaya keke da keke annabi ya ce faji a masjidi Allah sai ce a ɗauko masallacin a kawo gaba alaihi salatu wassalam annabi suleiman ba an ɗauko mishi gadon bilkis ba faji'a bil masjidi annabi ya ce allah sai ya sa aka ɗauko mun masallacin hatta wudi'a hatta wudi'a duna dari akil sai da aka kawo mun shi dabda kamar in ce daga shagona wancan aka ajiye shi ya sai da aka zo da masallacin aka ajiye mun dab da gidan akil wa ana anzo ya ce ina kallo suna mun tambaya fana attuhu annabi ya ce na ba su kwatancensa keke da keke wa ana an zuru ilahi ina kallon masallaci bayan an gama intabiyu fakalar kawun masu intabiyu sai suka ce an manna'atu fa wallahi laqad asab suka ce tambayoyin da muka mishi kam suka ce wallahi duka ya ci amma ba da mu yadda ba ربك لا يؤمنون wallazina haqqat alaihim kalimatu rabbika Allah ya ce waɗanda kalmar azaba kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu la yu'minun Allah ce ba da su yi imani ba walau ja'atuhum kullu ayatin ko da kuma kowace aya za ta zo musu hatta ya rawul azabal alim Allah ce har sun ga azaba mai tsanani amma na'atu suka ce wallahi duk kwatancen da ya mana tambayan da muka mishi fa wallahi laqad asar suka ce wallahi duka daidai ne jarrabawa ne aka ma mutum ya ci jarrabawan ya samu passmark amma aka ce bara a yi promotion ɗinsa ba eh, babu promotion kawai bara su bi ba ba da su bi jama'a mun fahimta wannan shine a takaicen takaitawa game da abin da ya shafi kissar isra'i da mi'iraji to sai Allah ya ce a rama sake fasa karanta bana ayon subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا Allah maɗaukakin sarki yace subhanallazi asara bi abdihi laylan sarki ya tabbata ga Allah wadda ya yi tafiyan dare da bawansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam minal masjidil harami tafiyar an faro ta ne daga masallaci mai alfarma masallaci mai alfarma masallacin ka'aba ilal masjidil aqsa zuwa ga masallacin kudus wannan masallacin kudus din shine masallaci na biyu da Allah ya ajiye a bayan kasa an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyu masjidin wudi'a fil ardi awwal aka ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam wani masallaci ne Allah ya ajiye a bayan kasa na farko domin a kaɗaita shi da bauta fakala alaihi salatu wasalam almasjidul haram annabi ya ce masallaci mai alfarma ɗakin ka'aba إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين إن أول بيت وضع للناس لكي نفرقو da aka ajiye a bayan ƙasa don kaɗaita Allah da bauta lallabi bi bakkata shine wanda yake makkan nan ba masjidul haram ba kila sai aka ce ma annabi fun ma'ai to sai wani masallaci bayan masjidul haram kala alaihi salatu wassalam masjidul aqsa al masjidul yace sai masallacin Ƙudus. kila aka ce mishi kam kana kuma shekara nawa ne tsakaninsu su fa kala alaihi salatu wassalam arba'una sana yace shekara arba'in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace la tushaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a naɗa kaya ba a shirya tafiya ta musamman zuwa ziyaran wani waje da sunan ibada annabi ya sai dai in masallatan nan guda uku la tashaddu rihal illa ila thalathati masajid ba a ɗaura siddi mutum takanas ya ce ba fa zai je ziyaran wani ba zai je ziyaran waje ne jama'a mun fahimta annabi ya ce sai wurare uku masjidul haram annabi ya ce masallacin ka'aba makka wa masjidi Hadha annabi ya ce da masallaci na wannan na madina wa masjidil aqsa da baitul maqdis nan ya halatta ka kintsa faggonka ka shirya ka tafi ziyara a waɗannan masallatai kuma ibada ne kuma akwai lada jama'a mun fahimta amma in ba su ba duk inda ka je hede ka je bude ido jama'a mun fahimta sai dai idan ka je ta dabburi shi kuma akwai siru fil ardi fanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablikum an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sallah a waɗannan masallatai annabi sallallahu alaihi wasallam ke salatun fi masjidi hada afdal min alfi salatin fi masiwa sallah a masallaci na wannan na madina annabi ya ce ya fi sallah dubu a wani masallacin da ba nawa ba illal masjidal haram sai dai in a masallaci mai alfarma kai sallar wasalatu fil masjidin haram annabi ya ce sallah a masallaci mai alfarma masallacin ɗakin ka'aba afdal min alfi min mi'ati alfi salatin haka ne ko ya fi sallah dubu ɗari fi ma siwahu a duk masallacin da ba shi ba afdal min mi'ati alfi sala ya fi sallah dubu ɗari inda mutum zai samu sallar azahar ɗaya a masallacin ka'aba azahar ɗaya a masallacin ka'aba yana sallamewa sai a ce to ka dawo gida to in ya dawo gida in allah ya ja kwanansa sai ya shekara hamsin da shida da watanni yana sallah bai kamo waccar sallah guda ɗayan ba sallah ɗaya a masjidul haram annabi ya ce ya fi falala a kan salloli dubu ɗari a wani waje da ba masjidul haram ba a wata riwaya annabi ya ce wa salatu fi masjidi haza sallah a masallaci na wannan na madina annabi ya ce afdalu min arba'i salawatin fihi ya fi salloli hudu a masjidul akasa ita kuma tana da 250 kenan jama'a mun fahimta? Allah ya ce lafi asara bi abdihi laylan tsarki ya tabbata ga Allah wadda ya yi tafiyan dare da bawansa min masjidin haram tafiyar an faro ta ne daga masallaci mai alfarma ilal masjidin aqsa zuwa ga masallacin kudus alladhi barakna haulahu wadda muka albarkaci sasanninsa muka albarkaci duk abin da ke kewaye da wannan masallacin albarka na 'ya'yan itatuwa albarka na nau'uka daban-daban na tsirrai albarka na hada-hadar annabawa a wannan wajen ko a ƙur'ani ka ji ana yawan ambaton al'ardul mubaraka wani li sulaimanar riha sifatan sulaimanar riha asifatan tajri bi الأرض التي باركنا إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وجعلنا بينها وبين القرى التي باركنا فيها بينها وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين تو wannan waje mai albarka shine wadda Allah ya ambata barakna haulaku alƙaryun da ke kewaye da wannan wajen sasannin masjidul akasa shine masallaci mafi nisa saboda ratin da yake tsakaninsa da masjidul haram jama'a mun fahimta allazi barakna haulahu Allah ya ce wadda mun albarkaci duk abin da ke kewaye da shi linuriyahu min ayatina Allah ya ce kuma mun yi tafiyar ne da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce domin mu nuna mishi daga cikin ayoyinmu a wata aya ya ce laqadira a من آيات ربه الكبرى لقد رأى من آيات ربه الكبرى الله حقيقة يا غني دغا آيوين أبنجدنسا منيا منيا النبي ياي كلو to da dama daga cikin sirrin yin wannan tafiyar shine saboda a nuna mishi waɗansu ayoyi daga cikin ayoyin Allah ya ga waɗannan annabawa ya ga waɗannan sammai ya ga irin su sidratul muntaha ya gani ya ga abubuwa da yawa hatta waɗansu nau'uka daga cikin azaba da ake yi ma al'ummansa duka an nuna shi. ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce lamma uri jabi marartu bi qaumin lahum asfarun min nuhasin annabi ya ce lokacin da aka yi mi'iraji da ni aka haura sama da ni marartu bi ƙaumin ya ce na wuce waɗansu mutane lahum asfarun min nuhasin suna da farata na ƙarfe ya kamishuna wujuwahum wasu durahum na gansu suna kartan fiskarsu da ƙirjinsu da waɗannan farata na ƙarfe faƙultu man haƙula iya jibril annabi ya ce sai na ce waɗannan kuma suwaye ne ya jibire. kala ya ce haƙula illadina ya akuluna lukurman nasi wa ya ƙaƙuna fi a aradihim su ne waɗanda suke cin naman mutane magulmata kenan wa ya ƙaƙuna fi a aradihim waɗanda suke shiga cikin mutuncin mutane jama'a mun fahimta annabi ya ce na gansu magulmata annamimai waɗanda suke sukan bayin allah waɗanda suke shiga mutuncin bayan Allah annabi ya ce na gansu da farata na ƙarfe suna kartan fiskarsu suna kartan ƙirazansu suna zubar da naman a ƙasa haƙula illazina ya akulunar human zai ce magul wa ya ƙauna fi a aradihim waɗanda suke shiga mutuncin mutane waɗansu abubuwa ne guda uku alajali guda uku يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا الله يتي يا قوة أن سكي إيماني دا الله جماعة بعد مو الله يكي مغانا با الله يتي اجتنبوا كثيرا من الزن كوجي يوان ممونا زتوا باين الله كنجي idan wannan abun baka naɗe shi ka ajiye shi a gefe ba wallahi ba za ka rabauta ya ayyuhal na amanu Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah ijtanibu kafiran min zanni ku nisanci yawan munanan zato wa bayin Allah inna ba'd zanni ismun yace sashin waɗannan zace zace da kuke yi wa mutane Allah ya ce sabon Allah ne zai jefa ku a cikin halaka ne na biyu sai yace wala tajassasu kar ku dinga bin diddigin mutane don ku gano laifuffukansu shine tajassus magana magana inda waɗansu da su yi maganansu kai kasan san ba su so ka ji annabi ya ce sai kai tsam kana so ka saurari me suke faɗa kamar kana wani abu amma hankalinka na gun annabi ya ce ranar alkiyama sai an narka dalmar wuta an zuba maka a kunnenka don me yasa mutum bayi so ka ji maganar da zai faɗa zaka nace sai ka ji balle wadda zai yi ladan jama'a mun fahimta wala ta su kar ku dinga bin diddigin mutane domin ku kama laifuffukansu in har wannan ɗabi'ar ɗabi'ar ka ce to ɗabi'a ce ta asara ɗabi'a ce da ba a nasara da ita na uku Allah ya ce wala ya yaktab ba'dukum ba'da kar sashin ku ya dinga gulman sashi kar sashin ku ya dinga giban sashi a yuhibbu hadukun an ya'kula lahama akihi maita Allah ya ce yanzu ɗayan ku ya so ya ci naman ɗan uwansa mushe bayan ya mutu ya je ya ɗauki naman ya ci fakar hitumuhu Allah ya ce kun ki amma kuma kuna cin naman yan uwanku indirect wattaqullaha Allah ce ku ji tsoron Allah inna Allah tawwabur rahim Allah mai yawan karban tuba ne Allah mai jin kai ne jama'a mun fahimta waɗannan ababa guda uku abu na farko ijtanibu kathiran min az-zanni munanan zato wa bayin Allah wata haka kawai da a ganta tana zaune da mijinta lafiya sai ce ya sani ma ko asiri ta mishi to me ya kai ki me ya kai ki jefa kanki a cikin wannan fitina me ya kai ki jefa wannan fitina jefa kanki a cikin wannan fitina yaro ne da mai gidansa suna jituwa sai a ce wa ya sani ko ma asiri ya mishi me ya kai ka jefa kanka a cikin wannan fitina mutum ne na da wadata ce to wa ya sani ma ko ko satan kudin gwamnati yake yi me ya sa ka ina ruwanka ina ruwanka Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku guji yawan munanan zato wa mutane ka daina kallon mutane kana munana musu zato zai halakar da kai abu na biyu wala ta su kar ku dinga bin diddiginsu jama'a mun fahimta? ce to a ina yake samun kuɗi <laughs> eh. wala ta su a je a ɗauki wayansa a buɗe ana dubawa wala ta jassasu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ya ma'ashara man amana bilisanihi walam hulil imanu kalba annabi ya ce ya ku waɗanda suka yi imani a baki amma imanin bai shiga cikin zuciyarsu ba la tartabul musulmi annabi ya ce kar ku yi gibar musulmi. kar ku dinga cin naman musulmai kar ku dinga gulman musulmai wala tattabi auratihim kar ku bi diddigin musulmai don ku gano laifuffukansu fa innahu man aurata a akihi annabi ya ce duk wanda ya bi diddigin ɗan'uwansa uwansa ya tabi illahu auratahu Allah shi ma sai zai tona mishi asirinsa duk lokacin da kaga yanzu ka ka fallasa wani kama wani tonon asiri ka gano wani laifinsa don ka fitar annabi ya ce ko a tsakiyar gidanka sai allah ya kunyata ka akwai tonon asiri da ya halatta doktor waɗansu suna shirya wani ta'addanci tonon sai a fita da shi da wuri wani yana shigo da ƙwaya cikin al'umma wannan zuwa a faɗa ma hukuma ko a fallasa shi wannan ba tonon asiri ba ne aka gano waɗansu suna ƙulle-ƙullen wani mummunan ta'addanci akan al'umma aka ga waɗansu suna shirya ma al'umma ko wani bawan Allah sharri to wannan bayyanar da wannan abin ba tona asiri ba ne amma ka dinga bin mutum ka ga bayan gari yake zuwa ko ina yake zuwa me yasa ka waye baka wannan aiki jama'a mun fahimta mani taba aurati annabi ya ce duk wanda ya bi diddigin musulmi to Allah zai kunyata shi to annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce na gamu da 'yan gulma da faratu na karfe suna kartan fiskokinsu suna kartan kirazansu da waɗannan farce na karfe kuma na daga cikin abinda har yau hankalin mutanenmu bai koma kai ba Shi ne tuba daga gulma da su annamimanci yanzu in ka ga mutum a gigice yana kuka yana so a sa shi a addu'a zai tuba to da ka samu ko irin neman mata yake yi ko shaye-shaye ko wani abu kun fahimta ko amma na da wahala wai hankalinsa ya tashi ya tuba don shi magulmaci kun gane magana wannan ai haka abin yake ko mutum ya yi kuka ya tuba da gazina da shan giya da dukkan waɗannan fasadi daidai ne kuma abin da ya dace ne amma ka san hatsarin wannan ya fi wancan domin wannan laifi ne shiga mutuncin wani ɗan uwanka ne allah ba zai yafi maka ba sai ya yafi maka ka yi taka tsantsan da harshenka wajen jefa maganganu akan bayan allah ka yi taka tsantsan da harshenka wajen faɗin maganganu akan bayan Allah annabi ya ce ba abin da ke hantsila mutum wuta ta kirji akan hantarsa kamar sare-saren harshensa jama'a mun fahimta saboda ka annabi ya ce ya gansu a cikin abubuwan da ya gani na abubuwan da aka nuna mishi akwai nau'i daban-daban na waɗanda ake musu azaba da ya gansu an nuna mishi wuta an nuna mishi aljanna Allah ya ce innahu huwa sami'ul basir lalle Allah mai ji ne Allah mai gani ne to jama'a sai mu kwana nan sai kuma gobe idan Allah ya kai mu sai mu dora wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk